ورب اشرح لي صدري a لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باكم والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da yammacin laraba 18 ga watan zulfada hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da shida ga watan mayu 2026 miladiya a cikin darasin mu na fiqhu har yanzu muna nan cikin kitabul biyu. inda muka kammala babi na uku na biyu a yau za mu tashi a babi na uku shafi na ɗari biyu da ashirin da hudu wanda wannan babi na uku zai magana ne akan wata mu'amala da mutane suke yi yau da kullum wadda mutane ake kallanta ba komai ba ne amma kuma tana da hukunce-hukunce a shari'a wanda wani lokaci akan wanye lafiya wani lokaci kuma a wanye ba lafiya wannan ba wata ababa ce face bashi zai magana akan bashi shine abin da ake cewa alqar bashi ko rance mutane sukan yi rance na kuɗi ko na wani abu tsakaninsu wani lokaci kaga an rabu lafiya wani lokaci ka gaba rabu lafiya ba su bashi yana da hukunce hukuncensa har ma gashi malamai sun ware babi musamman dangane da shi din bashi kamar yadda na ambata a shafi na 234 malam ya ce wa fihi mas'alatan shi a cikin babinsa matsaloli biyu ne kawai zai magana aka. na farko ya ce fi ta'arifuhu me yake nufi da bashi wa adillatu mashru'iyyatihi da kuma dalilan da yasa shari'a ce ta zo da bashi an fahimta shi sa aka ji malamai suka ce shi bashi ibada ne in ka ba da bashi ka ibada an ka ci bashin ma ibada ne, to shi sa yake da ka'ida ya ya kamata ka bayar ya ya kamata kai ka ci bashi gaskiya za ga ayar da tafi kowace aya tsawo a qur'ani ita ce ayar bashi tun daga farkon shafi har da zafi aya ɗaya tal da za ta zayen tumbidai ne kaga ashe yana da muhimmanci malam ya ce alƙardu abinda ake nufi da bashi shine dafu malin liman yantafi shi shine bayar da dukiya ga wanda zai amfana da dukiyar an fahimta wa yaruddu badalahu an fahimta sai ya maida ainihin wato badal ɗinsa to a nan gurin yanzu akwai abinda wannan lafazin ya nuna mana cewa bashi na rance da ake yi wanda za ka karɓi abu kuma ya zamanto cewa ka mayar da wani abu saɓanin abin da ka karɓa ba sai ake ce mishi ba da hausa kaga akwai addai shine bashi normal da muka sani akwai alƙar shine rance ko amma rancen na abinci ko na hatsi ko ko na wani abu don a wannan ta'arifin abin da yake nunawa kenan bashi ne ba na kuɗi ba tunda za ta karɓi dukiyar kuɗi kenan dan kai ne za ka amfana amma kuma ke ka mai da wai badalhu abinda ba kuɗin ba wani abu daban za ka mai da wanda ba wannan ba ya ake ce mishi ranci ba ce ba ko me sunan su? eh hurhure <laughs> to hurhure an fahimta ka ce hura ne bari na tuna da hura eh yawanci yana yi hausa ce sai dai mutanen da ba sa ta'ammuli da ita yawanci nan malam ya ce wa kuwa mashuru'un shi wannan mu'amala karance din ta hurhure din abu ne da shari'a ta zo da shi wa yadullu alaihi umumul ayatul qur'aniyya ayoyin alqur'ani suna nuni akan sa wal ahadithu dallatu ala fadlil muawana da kuma hadisai waɗanda suke nuni akan falalan taimakekeniya kaga shi taimako ne ba da bashi ko rance ko hurhure din wa qada'i hajatul muslim kuma akwai biyan bukatun musulmi wa tafriju kurbatihi akwai yayi masa damuwa domin sai ya shiga cikin kunci da damuwa zai zo a taimake shi wa sadda faqatihi akwai toshe masa talaucinsa yana fama da damuwa wa ajma al muslimuna ala jawazihi musulmai sun yi ijma'i ma'ana kansu ya haɗu a kan halaccinsa malam ya ce rawa abu hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة الله يقارى مصر يدى يرويته حديثي يشي للي Annabi عليه Salatu والسلام istahlafa min rajulin bakra annabi ya ari ko ya ranci wani raƙumi a hannun wani mutum an fahimci wannan ko salaf kamar ya saida masa da shi a matsayin bashi rance an gane wannan ko kuma shi albakaru ana cewa saurayin raƙumi shi ne shi ne zaka an gane wannan ko da annabi sai wannan raƙumi a matsayin bashi faƙadimat alaihi ibnu sadaqa sai aka kawo wa annabi raƙumi na sadaka mana na zakka ba na cikin ga irin na zakka shine sadakan da ake ne aka kawo annabi raƙumi na zakka fa amara abara sai annabi ya ba da umarni ga abara wanda shi ke kula da waɗannan dabbobi na zakka annabi ya ba shi umarni da cewa an yaqdiya ar-rajulu bakarahu ya biya wannan a mutumin raƙuminsa faraja a ilaihi abu rafi sai abu rafi ya koma masa an gane ko ya koma ma annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo ya je duba dabbobin da ya ga wanda ya daidai da irin nashi bakar ɗin ba da ya dawo sai ce lam ajidu fiha illa siyaran raba'iyyan yace cikin waɗannan dabbobi da aka kawo na zakka ban gani ba sai zaɓaɓɓu masu kyau manya-manya an fahimta ruba'iyyan ana ce musu ruba'iyyan waɗanda suka kai shekara shida sun shiga ta bakwai a cikin raƙumai kaga ai manya ne sosai su ake cewa ruba'iyyan ce sai su faƙala duk da haka sai annabi ya ce ɗahi ya ba shi duk da haka a bashi shi eh. fa inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'an annabi yace ba shi domin mafi alfarma ko mafi falala ko zaɓaɓɓu daga cikin mutane su ne waɗanda suke da kyautatawa wajen biyan bashi abin da ya kamata ka biya sai ka biya sama da wannan an fahimta ba amma fa da sharaɗin ba sharaɗi ake maka ban ka biya sai ka biya ka dan wannan mai ka gani ba da shi wannan kai ne ka zaɓa don kanka ka bada idan har mazanna za ta shiga to ba laifi ba ne ma ka ibada wa a lokacin sai ta biya asalin bashin gobe ko jibi ko ban saɗi sai ka bada kyautar sai ka aika da kyauta kuma an fahimta to kaga annabi ya biya da abin da yake mafi yawa sama da abin da shi ya amsa malam ya ce wa min al-adillati ala fadlihi daga cikin dalilan da ke nuni akan falalan alqabdu yace hadith ibn mas'ud hadith abdullah dan mas'ud anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yace lallai annabi alaihi salatu wassalam ya ce ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratayn babu wani mutum musulmi da zai ba musulmi dan uwansa bashi hasso biyu ka bashi na farko ya dawo maka da shi ka ƙara bashi ko kuma a'a ya ta ba shi mai iya biya ba ta ƙara ɗaga mai ƙafa ta biya zama sau biyu duk ɗaya ne ya ce to ka yi wannan sau biyu ya ce illa na ka sadaka fi ha marratan face sai ya zama daidai da sadakan abin da ya bada su da ina fata ana fahimta a zan yi bayani <laughs> kai ne ka bada bashin rance na naira dubu goma za a ba ka ƙarshen wata yau muna shida ga wata ko shi kenan ƙarshen wata na watan albashi naira dubu goma to yanzu wannan dubu goma da ka bada ibada kai da ka bada za a baka ladan ka bada bashi akwai ladan ka taimake shi to wannan ladan kawai za ka samu ana nan ana tafiya ana tafiya sai ƙarshen wata yanzu yanzu me ya kamata yi ya dawo maka da dubu goma kabo ya sai maka ware ka yi haƙuri ba na da dubu goma yanzu ka dan ƙara ɗaga mun ƙafa zuwa watan gaba ko zuwa sati ɗaya ko sati biyu wannan ɗaga mai ƙafan da ka yi yanzu kuna fahimta abinda wannan hadisi yake karantarwa shine daga can da ka amince yanzu ya koma kamar dubu ashirin ka bashi shi ne dublin na wannan abu amma ba wai zai ya ka dubu ashirin ba ne, goma ka bashi in dai ya zama so biyu ka bashi na farko yanzu bai da shi ka daga mai na biyu ko ba haka ba ne? to zai zama ka sadaka ha marratan zai zama kamar ka ba da sadakan dubu ashirin za a rubuta maka ladan sadaka na naira dubu ashirin ba kuma wai ladan ka ba da bashi ba yanzu ina fata kuna fahimta akwai wani hadisi malam bai kawo shi a nan ba hadisan suna ya zuwa cikin nan in za ku tuna kuna da mantuwa ne mun karanta shi ko a nan masallacin ba to daga ranan kuma to kullum ne har zuwa sati ɗaya da ka ƙara mai har zuwa wata ɗaya da ka ƙara mishi za a ta rubuta maka ladan kana ta sarakan dubu ashirin kullum ta yi sarakan dubu ashirin gobe ma sarakan dubu ashirin har ran da zai maido maka da kudinka wannan ladan ya ake da amma kudinka yana nan a dubu goma ka za a da maka wanda ya ranta inda za ka ƙara ɗaga mai ƙafa ma haka sai ta tafiya shi kenan akwai lada sosai da mala cewa an hu khairul lakum in ka yafe ya fi alkhairi a gare ka domin kuma nan yanzu ka yi abin da Allah ke so ne Allah kaɗai ya san ladan da zai baka ka fahimci maganar so ta ka a yafi din kuma yafi musamman ka fahimci bai da shine wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila mai tarako wa an tasaddaqu khairul lakum idan mutum da ka ba bashi bai da halin biya to ka jinkirta masa hakan da zai samu malam mazu to ya zo bai da shi amma sai ce wa an tasaddaqu kai mai sadaka da shi ka yafe shine sadaka ka ce ka yafe masa khairul lakum wallahi yafe maka alkhairi akan ka maza ka ce kai wallahi shi ya baka za ka za kai ta neman shi ka sa shi ka zuwa sallah da ya ganka ya tsere ka zama surikin shi juma'a ya kasa zuwa masallaci ya kasa zuwa duk saboda bashin ka kuma yana so ya biya ka din amma abin ya gagar Allah ya shirya da mu eh eh suka mai dubu goma sha biyar eh ya fi tsawon mai kudi ne fa alhaji ne. ha kin duniya na kwanci ba gaskiya ne eh eh eh bai ci mana sha biyar ɗin nan ba Allah akbar har yanzu kuma ai gara ka yafe mata kawai ya yafe Allah ya baka wani a kai eh akwai wannan kuma saka zalunci ne wannan alim sallama ya ce matsayi da ganin zulmun jinkiri ko taurin bashin mawadaci wanda ya samu wadatan da zai biya bashi yake biya zalunci ne wallahi zalunci ne maka inda wanda ake bi sha biyar ya samu dubu ɗari nawa ne dubu sha biyar a kan ɗari kuma sannan kai ɗin ma da ya kace bin shi shi bai ma san me aka tubu ba sai da ka duba mai wallahi malam akwai mutane haka ana ba da labarin wani dattijo ma'aikacin nefa ne ya daɗe yana aiki a nefa wallahi ya tsufa ya ritaya bai san kuma irin yin janewa irin nan yana ta yawo da talauci a jikin shi bai sani ba shi an tura mai kuɗin shi da benefit ɗin shi da wajen miliyan ashirin da wani abu a kan ɗin shi shi bai sani ba irin wayan nan sai sarakanin duk da robali na a ta. ya ce wai shi ya da abu ana yana da Allah yaro na duba mun wannan abu yana ta shigo masa bai san mun kuma inda gani kai alhera ta kwanci yana tashi kudin wajen satin su biyu a ciki bai gane yana ta talauci kila ma kwana ba a karya ba a to an ga mai za yi a to lalle ka Allah ya kyauta kala haka kudi suke mala ko wanda yake firgita mutum in ka jan su wani alaƙar sai ka tsorata ba sai ka kalla ka ƙara An anya daga sai ko haka ne ko ba ka ba eh. wani wanda aka ba shi ɗari biyar kawai ma ba wani da yawa ba ɗari biyar wala sai da shiga bayi yake da kuɗin kash ne aka ba shi dubu ɗari biyar ya je gida ya tura matar shi anguwa ya shiga ban ɗaki ya kulle <laughs> kuma ka zo na wallahi ya bashi wannan mahaifin shi ya bashi wallahi ce sai da gaba shi Allah ya kyauta malam wannan ita ce matsala ta farko ya ce almas'alatu thaniya fi shuruɗihi wa hadhihi al-ahkam al-muta'alliqatu bihi dangane da sharuɗan bayar da rance da kuma wasu hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da bada rance na farko dai malam ya ce la ya juzu lil muslimi an yaqruba akahu bi shartin an yuqridihi ko an yuqridahu ba'da zalika idza radda alayhi ardahu baya halatta mutum ya bada bashi ga dan uwansa musulmi ya sa sharadin ni ma za ka ba ni in ka da mun da shi ma ka ƙara bani ko ya sa sharadin zan in ka da mun da shi sannan ƙara baka kuka sa sharaɗi kawai in ya dawo ko rabu lafiya fine za ka ga za ka iya ka ci gaba in ba za ka iya ba kawai ba dole kar a sa sharaɗi yace li anna da muqayyid ishtarata naf'an domin shi wanda zai ba da rancen nan ya sa sharɗin abin da zai amfana da shi wancan ba zai amfana ba domin ya ce shi ma sai an bashi amfana wa kullu ƙarfin jarra nan fa'atan ku sani duk wani bashi wanda ya janyo amfanuwa ko kaɗan ne amfani a ce ka ba da bashi kuma za ka ɗan samu wani ganin ko kaɗan ne daga cikin bashi to ya ce to wannan bashin nan ya ce fa huwa riban annabi ya ce wallahi riban karka yadda ka ba da bashi ya zama za a ƙara maka wani ɗan amfani in dai bashi ka ba da katon ka ba da bashi ne kawai in ko kasuwanci za a yi da kuɗinka ka ba da ne a matsayin hannun jari shi ma wancan ya kawo wannan ya kawo ku yi to ya fi alfahari a can a ce wai za a dawo da kuɗin kuma a tsara adadin abin da ka bada to a da maka da shi an fahimta Allah shi ne da mu malam ya ce ka an da darahu majjana kamar akan mutum ya zo ya ce zo ka zauna a gida na kyauta Ƙaurafi fatar ko ya masa arharar arba a kuɗin haya aw yu'ayyiruhu dabbatahu ko ya ara masa dabbar shi au ayi شيء akhar ko ma dai menene غير ذلك da وانا ko ma wani المنافع na بسكين min معنى ينا daga cikin amfani باشي yana nufin yace zan baka bashi amma da sharadin ba zan biya kudin haya ba na wannan shekara kaji ma kai kawai yadda saboda yana so a a da ba ne bashin zan baka sauki kaza kaga akwai wani amfani da yanzu ko to wannan baya ya zama riba ko ba na aran dabbanka aran da za a bashi ya ce to gaskiya sai dai da sharaɗin a rage mu kafin ta sa kudin haya ko ba zan biya kudin wutan nefa ba na wata ne misali a dai da amfani ya zama magana ya riba ta zama eh wato shi sharaɗinsa shi sharaɗin zai shiga nan wannan haramcin matsalar kawai guda ɗaya ce idan zai dawo masa da man daidai ya shan abin shi ba laifi amma in ya san sai ka samu mai misali zan baka aron mota daga nan zuwa Zariya. ka san Zariya an san nawa zai je ya dawo da sai ka ce sharaɗin sai ka cika mutum a ya san dole zai je ya dawo da tankin akwai mai to wannan bai bari ba ta shiga ci mota zai bashi aro a ga zo shi mota mana amma gaskiya ba da mai kai zaka sai manka ce manka Mashi ne bai sa mai sharadin wai sai ya ragu ko bai ragu ba kawai shi bai tashi sai dai suka tanci shi kenan kuma ya da maka da saura wannan ba shi an fahimta yau ihsanin ne kuma ko kaza a gani ko kuma ya je amfani da shi ya dame da motar daidai da yadda ya dauka yanzu ga iya man shi shi wancan abin da ya yi kayan shi da aka zuke da bakin man da aka kona masa duk ya yi fi sabilin layi ina fata ana fahimta yau kada ya zama dai wani amfani ya biyo baya idan wannan abin ya biyo to ya zama riba ta shiga ciki bala ya ce fa inna jama'atan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam aftau bima yadullu ala adami jawazi zalika domin sahabban manzon Allah sun bayar da fatawa akan cewa hakan bai halatta ba sahabban annabi kwarai da gaske malam yace wa ajma al fuqaha wa ala man'ihi malamai na fiqh ma sun yi ijma'i akan hana irin wannan mu'amala na biyu daga ciki yace an yakuna al muqrib ja'izu tasarruf ya zama wanda zai bayar da bashin mutum ne mai hankali wanda yake da wayo zai yi mu'amala da jama'a ba wawa bane ba maloho bane dan kaka masa wayo an fahimta ya zama mai hankali ne baligan aqilan baligi ne shi mai hankali rashidan mai kuma wayo ya sihu tar eh, ya sihu tabarruhu in ya tabarru'i ma ya inganta ma'ana inda zai ce ya ba wani abu wani kyauta ba ce ya cancanta akwai wani in ya zai ce ya yi kyauta ya wani zai ce wani ya bani za ce an dai ka dai kwace masa don amma akwai wanda in ka ce ya baka an san dama mai hankali ne zai iya baka ya cancanta mai hankali ne babu rashin wayo a tare da shi na uku laisa lil da an yashtarita ziyadatan fi malihi wanda zai bada bashi bashi da iko ya ce sai ya an masa ƙari a dukiyarsa an gane wannan ko eh allazi aqradahu a cikin dukiyar da ya bada bashi bi anna zalika min riba domin wannan karin yana cikin riba fala juzu lahu akruha saboda haka baya halatta ya karba an gane ko malam ya ce bal tasiru alal mablagin da dafa'ahu lil mutaqarridi awwalan abinda ake so kawai kai da ka bada bashi ka takaita kadai akan adadin kuɗin da ka ba wanda ya ci bashin tun farko na baka aran dubu ɗari ne Karshen wata za ka bani to abinda za ka zan yake kaina shine in tsaye akan iya ɗarin nan da na baka ka damun da har in zo ina sa ranka damun dubu ɗari da goma an fahimta yawa ba ka ni da wannan ikon na hudu malam ya ce idarar da muqridu alal muqridi ahsana mimma akhadha minhu idan wanda ya ci bashin sai ya biyo zo miyan bashin nan ko ya zo ya mai da rancen sai ba da mafi kyawun abin da ya ci bashi kamar yadda annabi ya ko ta ga annabi ya karɓa ɗan saurayi ne kuma ya ba da ingarma sosai ko ba haka bane to kamar mutum ya ansa abu kuma da ya tashi maidawa sai ya ba mafi kyawun abin da ya karɓa shi kuma wannan ya ce au a ƙa'ahu ziyaratan duna sharɗin amma sai ya ba da ƙari ba tare da sharaɗi ba au ne shi bai ba shi da kansa ne sai zo da ya zo yana so ya ba da goma ne a ce sha ɗaya saka ba wai ya nufa ba ne shi a tunanin sama ya ɗauka goma ya saka ya maida masa to da ya zo za a yi cewa ya zo zai danna dubu ɗari kawai sai danna miliyan ɗaya <laughs> a duk sai fa ya kuskure ya danna ya ƙara wata zero haka ne so da haka wannan abin da ya ƙara ya ba da sama da abin da ya bayar mala yake cewa saha zalika hakan ya inganta annabi ya yi haka ya ce da annahu tabarru'un minal al-muqriri wa husn qada'i domin tabarru'i ne kyauta ce kawai daga wanda ya ci bashi da kuma kyautata biyan bashi kai ne ka zo za ka biya ce ka kyautata mu'amala in ka ji daɗi amma kar ya zama sharaɗantawa aka yi kafin a baya wa yadullu alaihi hadisu abi rafi as-sabi kaji ma yace abin da yake nuni akan wannan hadisin nan na abi rafi wanda ya gabata ina fata ana fahimta hadisin abi rafi wanda ya gabata eh eh amma ba ni na tambaye ka ba E eh, shi ne abin da yake E eh, zama kana sana ba wai sharadi aka sa ba to kai ka ka kyauta su biyan bashi ke an fahimta amma shi irin wannan gaskiya ni wannan ni ne nake nake ba da shawara ba wai sharadi ba ne saboda kaucewa wani wanda ka ba ɗan ya wani tunani da ba yawa kai iya abin da ya baka daga baya in kana so ka mai ihsanin ka mai da dubu biyu da ka tsara ko da dubu ɗaya amma hakan ba laifi bane ya halatta mutanen mu ne ba su da fahimta gaskiya na'am eh shi dai mu'amala kawai ya maka ta sanayya ko da bashi ko ba bashi ko ko dan yana ganin akwai kudin ka a hannun shi ne ya sa yake maka dan murmushi murmushi wallahi sai dai sai dai ka zo normal kawai yadda yake wa kowa ya maka in kuma ka ji karfa ma yayi da kai ya fada cikin wancan babu misali an aka zo aka auna shinkafa ai za ga fitar dan ba su dan kara ka fahimta wannan gyaran da kake ganin su suna yi ne don saboda shakka kar a ce da yi ba amma yana da haɗari sosai wallahi daga shi wanda ya yi da har wanda ake zuwa ba shi sa ko wanda ma za ga su ba su yadda a ƙara musu iya abin da ka auro ka tallabo kwanan mana kawai ka zuba ba sai ka saka ɗan yatsa a ciki ba misali to sai yake ma kowa wannan kai ma kuma yi maka haka ba matsala ba ka danganta shi da bashin da ka bashi yadda ka zo kuma ka siya a wurin shi haka za ka yi siya a wurin wani wanda ba shi ba wanda kuma ka ba ba shi ba mu'amala ta zama daidai da daidai da kowa Nabiyar malam ya ce an yakuna al-muqridu malikan lima yuqriduhu ana so ya zama mai bashin da zai bada shi ne ya mallaki abin da ya bada bashin karka bada bashin abin da baka da shi abu ba naka ka ce ka bada da shi dole ne ya zama naka wala ya juzu lahu an da ma la yamliku baya halatta ya ba da rance ko bashin abin da bai mallaka ba na shida min al mu'amalat ar rabawiyya al muharrama daga cikin mu'amaloli na riba waɗanda aka haramta shine ma taqumu bihi al bunuku fi waqtin al hadir irin abin da ke faruwa a bankuna a wannan zamani min aqdi urudin bainaha wa baina dawil hajati na kulla waɗansu mu'amaloli na bashi tsakaninsu da mabukata fatadfa'u lahum mablaga ko mabaliga min almali sai banki su ba mutum wani adadi na kuɗi nazira fa'idatin muhaddada a bisa wani ɗan intanet da suke ƙarawa an gane ko iyakacce daga wurin su ce 0.1 ko 0.2 ko 1.5 ko 2.3 misali an nan ka ƙara ya ce ta akuzu ha ziyaratan ala mablagil ƙarfi wanda za ka karɓi wannan ko zu za ka karɓi wannan ƙarin da suka yi a kan adadin kuɗin da suka baka lokacin da suka baka bashin naira dubu ɗari to wannan 0.1 ko kuma 1. kaza ko 2.5 ɗin da suka ƙara na wannan interest ɗin idan ka zo biya a cikin sai ka ga a ƙarshe ila ka biya bashin dubu ɗari da kusan hamsin misali ka fahimta wannan point ɗin har sai ka ga ya kai dubu hamsin kaga kenan kai ka ci bashin dubu ɗari ne kuma ɗari suka baka amma kuma ya zama kai abin da ka biya ya kai kusan ɗaya da rabi ko kuma ɗaya da kwata ko dai kai dubu ɗari da ashirin ma ko talatin ko ma wurin hamsin ɗin ya danganta da irin interest ɗin da suka saka shi ne magana da yake ya ce au yattafiqu al-banku ma'al muqtaridi ala qimati qardi ko kuma bankin su zamanto cewa sun yi ittifaki da wanda suka ba bashi akan wani abu na kimar abin da suka bashi kimar bashi summa yadfa'u lahu al-banku aqalla min al daga nan shi kuma bankin sai su bashi mafi ƙarancin kimar abin da ya kama da almuttafaq alaiha wanda suka ya bukata a bashi misali yana son dubu dari da aka lissafa interest din nan ya kama zai yi tsarin dubu ashirin ne ina fata ana fahimta misali nake ba kuma to kaga zai zama ya biya dubu dari da ashirin to da aka lissafa gaba ɗaya da wannan interest din ya zama dari da ashirin da sai ce a zami dubu ashirin ɗin tun a cikin dubu ɗarin a bashi dubu tamanin ba sai ya biya ko sisi ba kafin ci magana kun fahimci maganar ɗari yake so ko ya nema interest ɗin ɗarin nan ɗari da ashirin zai biya to sai a zame ta a cikin wannan ɗarin a eh, upfront kenan ko sai ya zama to ba a arias ba tunda wancan arias ɗin ai ne zai koma ta zama wannan ɗari da ashirin sai ya zama ya karɓi ta mana kaga duk ana nan amma fa shi an rubuta ɗari aka bashi kun lura amma za a ba shi kashi ɗin ne a tura masa iya tamanin ɗin wancan eh, ashirin ɗin ta fito a cikin sun bai da interest ɗinsu ka gani duka iri ɗaya ne ko dai a yi a ƙarshe ko a yi shi a farko malam ya ce ala an ya rudda habil ta. kamilata akan shi ya maida ne cikakke mana da ran da za a rubuta an bashi amma kuma 80 ne a riga an cire wannan ashirin da fa masalan yatlubu al-muqtarrid min al-bank mablaga mi'ata alf mutum misali ya nemi dubu ɗari fa yau qalahu al-banku 80 alfan kaga sai a bashi dubu 80 wa yashtaru alayhi an yarud da ata. amma a sharaɗa masa cewa ɗari za a rubuta cewa an bashi ya ce to wa haza min ribar muharram aidan wannan nau'in gaba ɗaya riba ce wanda ke haram ɗazun nan sai da aka mun wannan tambaya gaskiya ni abin da nake faɗa asali shine yana nan a riban ba a canza wasu suna kuna fahimta idan mutum yana da halin da zai ci bashi a wani wurin da ba banki ba wanda ba za su ƙara mai intanet ba ko wani mutum wallahi zai ci bashin ka a can ba a can ba ba wurin da za a kara mai interest ba amma idan babu kuma sai ya zama ya matsu mutsar ne sosai yana cikin tsananin bukata to ya karɓa tare da nadama da istighfari da lalura kada ya zamanto cewa ya dogara da wannan abu abdarur subihul mahzurat ne sai ya maida kafin lokacin da wannan dan abin da nake gani ai idan mutum zai biya bashin kafin lokacin da aka yi zai biyan aika man babu wani intanet ko kamar ba ya fitowa ko yana fitowa zai da yara ko? ok a lokacin su ka gani su ka gada sai ya biya to wani lokaci kuma kila ba za ka yi samun daman biyan ba sai ka ga an ci sai an cire gaba daya sai sun biya a jikin kaɗan kuma sun cire ba, to kaga babu ne na lura sai dai ka ta istighfari ka tuba dango amma gobe kanka ka ƙara wannan fitin da kai kake biya kenan amma in su ne za su baka su turo maka irin wannan interest din da suke sawa na payment da sauransu sai ka ki ba kar ka taba shi ran interest gaskiya ka gane in kuma lalura ta kama na al'umman annabi za su buƙaci taimako ana so a gina kwalbati ana so a sa phone ana so a yi kaza sai ka cire wannan kana iya amfani da shi eh eh to za ka kai shi gidanka ne ka ce da yaranka da shi a ba naka bane interest ne ba interest din nake magana jayi na kasuwanci suke da kudin ka wannan shi kasuwanci suke zara sa maka riba ne ba riba ba eh ana kasuwanci wannan naku ne kasuwanci ba ne wannan ana kasuwanci duk wannan shi ne da matsala to kuma ruwa suke sawa Allah kyauta Allah kyauta Allah kyauta to tunda akwai na musulmin umma kawai sai a karkata a koma musulmin umma su abin da suka baka shi za ka maida a musulun umma ba tsari. shi kenan to sai babi na hudu malai ya ce albabun rabi fi rahan wannan babin zai magana ne akan jingina shi shine jingina Wasihi fihi mas'alatan shi ma da mas'ala guda biyu al-mas'alatu al ma'anahu ne ake nufi da jingina wa adillatu mashru'iyyatihi da dalilin shar'ancin sa ar-rahanu ja'alu 'aynin maliya abinda ake nufi da jingina shine sanya wani abu na dukiya wanda na kuɗi ne wasiqatin bidaini wanda za a rubuta shi a rubuce ta hanyar bashi liyastawfa minha aw min thamaniha dan abiya da abinda aka bada din ko daga kuɗinsa. ya ce ina ta'azzarar wafa a lokacin da ya zama to ba a samu daman biya ba wal aslu fi mashru'iyyatihi ar-rahan ko wal aslu fi mashru'iyyati ar asali a cikin abin da ya shar'anta mana yin jingina shine fadin Allah ta'ala wa in kuntum ala safarin faman tajidu katiban farihanun maqbuda idan kun kasance a halin tafiya amma ba ku samu wanda zai rubuta muku mu'amala ta bashi ba da kuka yi to sai a karɓa wani abu a madadin abin da aka baka bashin a riƙe a hannu ta yadda in ka dawo da bashin shi kenan a maida maka da abin ka in baka kan dawo da shi ba shi kenan sai a ainihin wato biya da shi insha Allah ce za ku iya yin arrahanu a lokacin da babu wanda zai rubuta mu'amalar bashi wata qayyidu bis safari fil aya qayyada tafiya da akai a cikin ayan da Allah ya ce wa in kuntum ala safarin in kuna cikin halin tafiya malam yace kharaja makharajal ghalib wannan ya fito ne a bisa yanayi na galibi fala mafhuma lahu ba shi da wani abu na mafhum na da hana da dilalatin sunnati ala mashru'iyyatihi al-hadar saboda ita sunna ta nuna cewa ya halatta ko da a gida ne domin karka dauka sai in a halin tafiya yanzu ba mu halin tafiya za mu yi mu'amala ka ban bashi in baka jingina wani abu karki an fahimta zan iya baka ka bani in rike za ka iya bani in baka ka rike wani abu duk wannan ba ne amma kuma za ka ga a ƙarshe Allah ya gaya mana fa in amina ba'dakum ba'dan ko da zai falyu'addi alladhi utumila amanatahu wa liyattaqillaha rabbahu idan na yadda da kai na baka babu wani jingina ba rubutu ba komai ko kai kai yadda ka bani ba rubutu ba jingina to da zai falyu'addi alladhi utumila hu? wanda aka amince masa ya mai da bashin nan da aka bashi wa liyattaqillaha rabbahu tsoron ubangiji ka aminta da ni ne ba wani rubutu ba komai ina son ka ban bashi naira dubu ɗari kace malam ai an wuce na tsakaninmu ba sai an rubuta ba ai sha Allah a musu wani to ni in ji tsoron Allah in tabbatar da lokacin da na ɗiba in yi in gado wannan kudin a kai ne zan ba za a rubuta na cewa ai tsakanin mu an wuce na maka haka na baka to kai ma ka ji tsoron Allah ka cika alƙawari kar ka idan ganin ba a rubuta ba ka ce ai shikenan kama zo kai muku ka ce kai ba wani mu'amalan bashin da muka yi yaushe ma muka yi a ina mana tun da muka tafi ko muka je kwatana sai wannan ga ce ni tun da nake ban ma taɓa zuwa kwatana ba ko ce ai tun da nake ban taɓa tafiya da kai ba da kai nake tafiya yaushe muka yi haka kaga sai ya yi yayi amma inda a rubuce ki ba abu da taɓa karyatawa misali ne ke ba ka kaga tunda ba a rubutan ba Allah ce wanda aka ba babu rubutu ba jingina to ya ji tsoron Allah ubangijinsa ya dawo da amanar da aka bashi daidai akan lokacin da aka yi alkawari da shi in Allah ya sa lokaci yayi ne baka da shi wannan ya halatta ka zo ka ce to ga yau ne alkawarin mu da kaiwa wani. amma ban samu ka tsara min lokaci kaga an san wannan ko yau amma a ji shiru ko ka ki bayarwa to laifi ne wannan malam ya ci gaba da cewa fa an aisha radiyallahu anha akwai hadisi daga nana aisha Allah ya kara mata yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ishtara ta'aman min yahudiyyan ila ajal annabi ya siya abinci a wajen wani ba yahude an gane ko ila ajal zuwa wani lokaci da zai biya mana annabi ya karɓi bashin abinci kayan hatsi da zai kai gidansa sallallahu alaihi wasallam ya ciyar da iyalansa shikenan wa rahanahu dir'an amma allah sai ya bada jinginar silken shi silke na yaki ya bada ya karbi wannan abinci a in ya dawo da shi zai karba silken shi ya ce min hadid wannan silken na karfe annabi ya bada sallallahu alaihi wasallama kuma abin da zai baka mamaki wannan hadisin da ya farko yana cikin bukhari da muslim kuma har annabi ya rasu ya koma ma Allah silken na hannun bai huda sai daga baya aka biya shi abin da aka asusa sallallahu alaihi wasallam Allah ka tsare muka raba mu da bashi akwai hikimomi da yawa da Allah ya kaddare ba a biya bashin ba kuma annabi ya su wanda annabi yana hana a ci bashi har a farkon musulunci ma bai yin sallah ga wanda ya mutu ana bin sa bashi matsala ta biyu muna da lokaci ya go? ci na a ai sai da a tsaya inda mulki da ne a lokaci da sai mu tsaya a daidai nan Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya ba mu ladan abin da makaranta daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah